cikin sunayen muna cikin wani tafiya al fi bayani kafirin min al-akhda'i shay'a wanda yake mana bayani akan da yawa daga cikin kurakurai wannan cikin al'umma na ruwa da ya wuce ana magana ne akan kurakurai game da sa tufafi sa kaya akai maganan bangaren maza yau kuma za mu ji bangaren mata sannan kuma da kwaikwayon waɗanda ba musulmi ba su ma duk cikin kayan saniyan libasul mar'a sai tufafin liyamace liyamace shari'a ta tsara mace yadda za su fafin ta. abin da yau musulunci bai magana a kai ba to shine mutum sai ta shi bai sayin da za a yi ba amma mutum an ce ga yadda wannan zai ga yadda wannan zai duk wanda ya saba yin yadda aka fito a ya saba ma Allah kuma ya saba ma wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana ganin tun daga iyaye abin yake tasowa mutum zai iya zama a cikin gidansa ba ruwan shi sai abin da ƴaƴan suka ga dama suka sa ba wanda zai masa inkari duk abin da suka sa ya duk abin da suka sa ya to wani ma ba ma ƴaƴan ba ita kanta mahaifiyar yadda ta ga dama haka take fita kun san ko waɗanda suka girman nan da sun sani ko tun da ana bambantawa tsakanin mata aure da wanda ba mata aure ba ba yadda za a yi mata aure ta fitar da dama amma yanzu sai yadda suka gada, ma wani ma ba ruwan shi ma ya ta fita ya ta shiga ya ta sa kaya wani ma shi ma sai ma mata shi ma ta sa kaya ga ta wani ya kasa gane ta saboda ba sa kwalliya sai in za su gidan biki ba sa kwalliya sai in za su ganin likita wani lokaci wani yaron ya zama manta ya kwalliya nan take zai rike zanen ya ta kuka kawai ya san za a unguwa ne dan ya san da zaman ta take wata butuska a cikin gida gada gada babun abin da ya shafe ta to da aka yanzu sai kwalliya ya ga ta canza zane sabo ta sa turare tana fuska ta rasa ma inda za ta sa kanta tana ta doki ya san za a wani wuri sai rike zane ya ce shi ma za ya to to da aka abin nan na farko nan ba ta ɗaya shine irtida'ul malaris at-tayyiqa shaffafa wal-multafita lin-nazari inda ar-rijal ajani wannan ba mai shakka wannan mata a yau suna sa kaya masu ko ba sa sawa kayan da wata take sawa fa in ta sa shi ko keke za ta hau sai an karkata an ji juya ta rasa yadda za a yi ta shiga ciki in bos ne sai ta juya ta shiga ta baya saboda ta daga kafa ba zai yi ba to balle mashin wata sai an karkata mashin din ta hau sannan ya kasa na taba gaya ba wata rana aka wata da ta hawo mashin mashin din nan ya faɗi gaba ɗaya kawai sai ya fashi abin nan ba mata ba maza ba ne ranar ta da ga wasu nys an tuttuɗa wata an ce ta hau kan wani abu ko sai da ta hau kawai sai wannan da ya bace ta baya kuma mace to ba musulmai ke juga kuma su ma shi musulmin ma da ke wurin ba su ma fa abin da suke ba musulma mace ka ce ta hau zama ana tuttuɗa ta tana hawa saman nan sai da ta kama ta sai wannan da ya bare ta baya ko wasu sun gani ko to ba musulunci ba ne wannan tsarin shirman banza ne mazan ma yan wa yasin ba ta masu amfani ba balle mata aikin banza ne kawai mata ta dole alaƙa da ake sai ba ta mata wasu su je can masu lalace wasu su je can a je a hada maza da mata wasu su lalace ga shi nan sai wanda ya je ga masifar da ke wajen wannan abu da dama ko ba musulmai suka lalace ba kuma musulmai su kuma suna nan ba abin da mu dai wakilan mu suna dai wakiltar kansu a wasu da addini masu wakiltar kowa sai kansu ma wanda ya shafi addini su dauko su magana ce wannan bai dace mu da wajenmu ba ko a al'adunmu ma ai sukan ce ga abin da bai dace da al'adunmu ba dan a mu ne mace ta sa wando ta shiga cikin maza ta je a rika kokowa da ita a cikin maza a ce ta hau wata igiya ta hau wani katanga hau wandan mace ya bari a cikin mutane a nuna ma duniya su gani ba tsarin addini ba ne kuma ba mu da wakilai saboda haka wannan sa kaya su. wata za ta sa kaya ita da kanta ta sa kaya sai ta ce a sa mata zai ko kuma sanda za ta tuɓe sai ta ce a taimake ta a zage mata zai sun ya ta sun matse ta wata in ta sa wani kayan ta tafi unguwa ba za ta ci abinci ba za ta sha ruwa ba ta sai ta dawo saboda kayan tam ba ta iya shan ruwa ba ta iya abinci dole sai ta dawo ta cire su sannan ta tafi jiki in ko ta ci to zib zai yaki ko wandan zai falle daga can kaji malam sani to na kan ta zauna sai ta dawo ta cire shi da na tafi to ka ji fa azaba mutum ya cuya wajen nemo kaya ya cuya kuma wajen sa kaya ka cuya ka samo kuɗi ka sai kaya kuma ka je ka sa addin ke ma har maza ba nan mun yi magana ba wani sai je sa a yi mai dan yaji a matse shi a matse mai zuwa yana tafiya cikin shi ma yana wani haka ciki da kyar kuma shi zai zo yajin haka matse shi wai shi fitar to su matan su ne shugabannin fitar ko ce ta je ta sai wani irin kaya ya matse ta ya matse ta ko kuma ta zo ga ta ta girma ita kawai bikin ta ji ya saki sai ta je sai dinki irin na karamar yarinya kuma ta sai sai ta sa shi ta ja ta ja ta ja dole sai ya shiga ta shiga ta sa shi da karfi ya mamma sai ta a cikin jikin nan ta rasa abin da ke mata daɗi amma kuma wai kayan wai sun yi kyau sai ta ce cikin azaba sai kenan fafa, ko kuma wanda yake shara-shara akwai yadudduka da yawa waɗanda mata ke saye yanzu bai kamata mata su samu ba domin yadin shara-shara ne in ya haɗe da jiki nuna jiki yake ko ina yana nuna balle kuma inda yanzu saudi ka duba mata suka sa shara-shara in suka jike kuma ruwa don saudiya ne sai da samu ta abu ba a fiye da ku yawo cikin wannan abu haka nan ba a harami daga abu gawa da to wasu kuma haka suke sa ya shari-shari su ga ana ruwa kuma su fito su shiga ciki su ce su za su shiga ruwa a ruwa ya zane sa to waɗannan da wannan ka gansa wannan nan ba can bane to mutum ya sa kaya shari-shari tana yawo cikin gari sai ta jike ya ta gani shari-shara ba su da ba su abin nan ba su da nauyi ba su da abin nan ko wai sun ce suna jin zafi ko saboda abin nan ba wal multafita lin nazari ila rijal al ajani ko kuma wanda zai jawo hankali ai kallo wajen mazaje wanda ba muharraman mutum ba ba muharraman mace ba ta sa kayan da za su rika jawo mai hankali wata kuma za ta sa wani leshi za ta sa sai daidai wajen gwiwa sai ta sa shafi amma daga gwiwa abin da ya kasa shi ba shafi sai ka ce san gwiwa ta akai a ga wancan kwamanin ta shi ya halatta gan shi waje in dai za ki sa shafi sai da ki sa shi duka har kasa amma da kin bari daga gwiwa zuwa ƙasa ai shi ma shari'a ba ta yadda a gani ba to me yasa za ki sa shafi daga daga daga daga ugu zuwa daidai gwiwa shi an sa mai shafi tunda an san zanen shara shara yake ko hudoji gare amma daga gwiwa kuma sai a bar shaka shi shara shara to ita gwiwan ta akai daga nan zuwa gwiwa na mace akalla duk haram ne kuma matan nan fa ba wai karatu ne ba su ba na taba gaya muku nan wata fa a makaranta ABU ta zo za ta yi registration ta ba kirjinta waje ko ina waje gashi nan ana ganin kirjinta ba abin da ba a gani malamin ya kalli hoton da ke cikin pop ɗinta ya kalle ta ita kuma ya shi ta ce ya ne ya ce shi abin yana ganin ne hoton da ke jikin wannan takardar ya saba ma abin da yake gani a gaban shi ta ce mi gani ya ce haba ki kalli fa yadda kika shiga ki kalli fa ke ba musulma ce dubu fa yadda kika nan dubu sai ta ce to shi kai malam baka karanta qur'ani bane da aka ce wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ka ga mu mu'mine su rinza ido dan haka yanzu kaga shi ke da laifi to sai rinza ido kawai haka ya ta sa hannu kenan wai ayi wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim dan haka yanzu shi ke da laifi da ya kalle ta har wannan ba ma'ana bace mai kyau ko ka canza wuri ko kuma ka kashe a kashe ba wanda ai ka daga ka wuta ta da ka dawo da nan ka canza wuri ka ga wani wuri nan kusa da wani ka canza wuri ma na mamu to to da ka waɗannan shine abin da ya kamata mu rika lura da su mu rika kallon yanda abubuwa suke mu rika lura da menene ya kamata mu yi abin nan ba wani ya taba zuwa ana ce mai je makaranta wai kai ziyara ya ga shi ce wai shi ke shi ko ya ba aka sa mata a baki ba za ta ciza ba da ya je kawai aka kira ta ba ta sai shi wani ya ta fito daga jerin wasu sai ya sai kawai wulsu ne jami'a in ba waɗanda Allah ya tsare ba ban ce duka mutanen banza ba ne amma wasu abinda da suke a jami'a yara in ka gan ba za ka taɓa cewa ma wasu musulmai wani wallahi malam sani akwai yara matan da suna jami'a to akwatin su biyu in za su zo gida akwai akwatin da za su shiga irin wanda gida in an zo nan su ba zai ba akwai wanda in sun koma jami'a su aje wannan akwatin kuma su ta shiga su a can makaranta irin yadda suka gana ba Ko sun ka gan suka ɗauka ayyukan yamurai ne ko musulmai ne har su ɗaliban suna mamakin aka ce masu wata musulma ce a wurin a cikin ɗaliban wata in aka ce masu musulma ce wallahi sai rika mamaki su suna mamaki da aka ce wata musulma ce saboda wata ta tare da ke yamuri amma ba akwai na kirki amma da ya kamata mutane su rika lura da waɗannan kada ta sa kaya al-multafi wanda za su sa maza su rika kallon ta wa hadha min al-muharramat wannan yana daga cikin abubuwan da Allah ya haramta wala yahillu lil mar'ati an talbasa inda al-ajanib libasan dayyiqa bai halatta ba mace ta sanya kaya matsatsu kuji kaya wasu ko a gida ne sai ta zo ta sanyo kayan bacci ma wata ta sa wandon ko ta sa rigan ta ɗaura zane a sama amma rigan ta bacci to jikin fa ba a ganin jiki wata kuma ta sa tracksuit fa to banda ma tracksuit ne, siyan ma da na gani yanzu mata da safe sai sa tracksuit da kuma talas baya da tracksuit da wando tsatsi wata ta samu wani ɗan jaji ta sa iya nan wurin duk sauran jikin yana ta tukur tukur tukur tukur ta je ta je mun ko kuma nan unguwar dosa ma ba wani wuri ne wani sa unguwar dosa jiya da yau in ka fito da zasa dan za ka gan su mata sun sa da matan da manya da ƙanana da wasu mazan wani ma gaban ya je roshi da matar shi ma ta sa wando ta sa takalmi tana ta tukur tukur tukur tukur tukur ta hanya shi kuma yana biye gaban banza gaban wofi shi da kanshi ma ba ma matan ta fito shi ya rakota yana jin titi wai wasu na motsa jiki. su tafi can fili wajen wannan filin na banza su je su ta yawo suna guje-guje wannan inda aka yi wajen wannan masu school wane ne wane ne wane ne nan za ka ga dandalin su gayya guda in dai kana fita da safe ka je unguwar dosa rana asabar da ranar lahadi sai ka sha mamaki balle kuma lokacin corona da aka hana mutane fita wannan shi ne gayya ka su maza da mata ga suna su fito suna ta iskancin su a hanya wai suna motsa jiki yan mata sai su yi gayya su fito wasu na ta wayoyi wasu na salfi suna haduwa suna ta hotuna suna ta iskancin su su iskancin su gama su ta tura ma kuma kawayen yau ga iskancin da suka yi na wannan satin wannan satin ga iskancin da suka yi suna ta tura kowa ya gani ba a jin tsoron Allah ta baraka wa ta'ala kai ka ce ba su da iyaye to ma maza ne ai kaga akwai lokacin da namiji wata ran ma sai kai baya da ka yi kai ta ba ki to dai kuna zaman larura amma mace fa mace tana dadewa tana tsoron iyayenta tana dadewa tana shakka ta saba wa iyayenta abin da ba daidai ba fa hana su ko a dare wani kuma ba ya fi muni gaba ta sai kuma an gama duk wannan siyan yarinya ta gama siyar ta iri iri ta fito titi ta yi birniya, ta yi komi ta yi komi babanta kuma ya zauna lafiya ta jan carbi ta jan carbi ta jan carbi ya gama jan carbi sai maso kusa da Allah muna da yara mata a roƙa masa Allah ya samu maza da kwarai to wannan yanzu ita mai fitowa kan titi tana yawo daga ita sai gajeren wando ita ta girki ce ko ko wani irin miji ne na kware mai kuɗi samu mai kuɗi ko shi ne na kware na nagartacce ko to shi kenan ta yi sa'ar miji ko in ta samu mai kudi to shi kenan wa hadha min al-muharramat ولا يحل للمرأة أن تلبس عند الأجانب مبحثا ضيقا بيحلت بمشي تساكايا ما تسو ولن ودن ما محرما تبا yubuti ta a abadinta wanda yake nuna gaɓoɓin jikinta ka duba inda dai zai bambanta nan gaɓar kaza ne nan gaɓar kaza ne wa hajama a ko kuma kaurin gaɓoɓin ta rika nunawa walal su shafafa ko kuma kaya waɗanda suke shara-shara mace ba za ta sa kaya shara-shara ba saboda jikinta ta ta sa kaya shara-shara in ya motsa ko sai an gani shi yasa sun can wanda suka ci gaba ko gudu mace ta zo wajen tsallaka titi a bari sai gudu su ba sa bari mu nan ne gafaye suka yi yawa wani ma yana ganin matan za su tsallaka titi shi ma sai karo gudu ma sai sun yi gudu shi ya gani to ba daidai bane haka rashin sanin darajar ma matan ne ya kawo haka amma in ba haka mace za ta tsallaka titi kamata ya ka taimake ta in ko baka taimake ta ba to kar ka ƙara kiza abin ka ƙara sa ta sai ta yi wahala ko sai ta gudu in ta faɗi ba amma babu allati tasifu launa jinsiha wanda kayan da za su iya fassara su rika sifanta launin jikin kalar in dai mace ta sa kayan da ana ganin kalar ta muna ta baki muni ya yi ko ko ana ganin sifan kaurin jikinta ko kaurin ta wa kazalika la yahillu libasun yaltafu an-nazara ilayhi baya halatta ta sa wani wanda za kayan da za a sa a rika kallanta ko dan saboda kyan shi ko saboda ta sa wani abu mai kamshi ko dai wani abu mai kama da ko ko saboda ta fitar da jiki wannan irin waɗannan abubuwan wanda duk ke zuwa Abuja in ya ga wasu matan kai kace ma sun sa kaya aka kawai suke samun wannan filin filin abu kawai su daura ba ba komi komi na su kana ne wando wata za ta sa har sai ka ga alama ko ina na jikinta sai ka gani wannan alama ta gaba ko ta duk alama jikinta sai ta bayyana jari kuma wata ba kaya kuma yayan mazuni su ma yanzu koma suna da abinda aiki ne na kafirai التي تصف لونه وكذلك لا يحل لباس يلتف النظر اليه ويصير الرجال الى النذر والذي زابر دهن كلم مذاهب تكليسا كذلك وقد وقع ذلك الآثام في آل وقد وقع في هذه الآثام كثير من نساء المسلمين وبناتهم كتي كتي يوا يو ما تم مسلمي لأ ما تانا مسلمي ثم فاتعت من ولا الليل وربما كان بي في ذلك إن لم يتوبوا عذاب النار ولن كما إن ببعد وبا zai iya sabbaba masu azabar wuta Allah ta tsare mu daga azabar wuta ya kulu ta'ala Allah ta fara kota suka bayyana wani ya sai ga mazajen kai ta jerowa a babanninsu yan uwansu wane ne su wane ne 'ya'yan wani waɗannan duk an yi bayani a kansu ba komi to amma yanzu dama ba nan ma suke bayyana ta ba su ta fi al'aya ويقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن kada su rika buga kawafu in sun sa kayan kwalliyar su wanda suka rufe kamar awarwaron yana cikin hannu ko sun sa abin da jinsu kada su rika tafiya da gangan suna motsa hannu yana yin kasau don a ji motsi ko a kafa in suka sa to su rufe shi sai sun kai inda za su amma su rika buga kaban ko su ji wani abu dan a ji alamar sun sa kayan abin nan ba shi ma laifi ne in an ce motsin kayan kwalliyar su ma ba a so a jiya kwalliya ko sautin su yanzu baka kalli yadda mata suka gana dama in suna tafiya a hanya suna waya kana bambance su da maza ko kuma in suna hira in suna tafiya a hanya kana biye da su duk abin da suke faɗi kana ji yadda ka san maza na bin hanya suna labari haka mata su ma ke bin hanya suna labari bayan kuma an muryar su an gaya mana cewa al'aura ce to amma akan hanya za su yi ta labarin su yi ta maganganu suna buwa suna cewa, suna kafa hannu sannan kuma waya in suna yi za ka gani su a kan hanya suna yin wayoyin su kai ka ce namiji ne a kan hanya yana waya ba abin da ya dace wata kuma ta hau keke na ta ko ta wani abin hawa to ta samu abokin hira sai su kama hira da mai abu da mai da mai keken su dinga hira har ta ce mai to shi kenan ban nan maka dan idan zan zan fita in kira ka ta an za ta aji bayan sun yi hira ta ba shi labarin gidan wata tana iya hawa ta ce oh maza maza maza maza ne sai kawai sai ta ba shi labari ai maza duk wanda ya ce namiji uba maraya duk wanda ya dauki namiji uba zai mutu duk wanda ya ce namiji dan goyo ne sai kas ta fara shi labarin mijin ta ya fata maka da to mai keke na yau mai zai zo tsare shi ya ce me yasa ya haka ko ya zo kai shi kotu ina ruwan shi da labarin gidan ina ruwan shi da maganin gidan hakku sabo to abun nan ne nan ba mace so ta dauki nan ba nan fa aka zo aka kama mace wai aka ce ta ɓace matan nan sai da aka yi wajen kwana uku zuwa kwana hudu ana neman ta ba ganta ba sai tana ɗakin wasu samari kuma samarin hasu. ɗaki wai ya aka yi da aka ba na bincike ya aka yi ya aka yi wai nan mace suka samu shi nan kuma da aka samu nan mace sai aka jawo ta da ƙarfi zuwa ta yi za ta wuce wai kawai wai sai suka yi mata haka da nan ba kawai sai ta asa wanda ta an shi nan mace ne ta ce wani ta gwada nan mata na ka kira ta kuma daga gwada shi ne suka zo suka jata da ƙarfi malam sani suka kai ta ɗaki suka mata taron dangi su kuma tana da yara haske to waɗannan yaran ba ta gama kashe masu mutunci ba in shari'a ta ce kada a abu to kada a shi ne zama lafiya in kau ba abu ba to ta abin da ya biyo baya sannan mutum kuma kada ya nadama shi ya jama ma kai saboda aka waɗannan shi ne aka ce wa idza kana yabda'u sautin zina min al qalqali ai wala wa tula ya hillu idan ya kasance kayan kwalliya da mata ke sawa na awarwaro da suke sa a hannu ko a kafa bai halatta wa kaifa bi ida'i zinatil manzura yaya kuma su bayyana kwalliya da za a iya kallo na abun wuya ko na abun kunne bal wallati tubdi ay khasra al mar'a kai babban ma matsala akwai kwalliyar da ake yi yanzu kayan su matse har su rika nuna yadda kugun matan yake ko ba haka bane sai kaya su matse dama waɗannan fitaccin da suke yi sai an yi ɗinkin ya matse kugu ya matse cinyoyi wai so ake rika ganin tana da kugu kuma tana da cinyoyi to sai ta sashi a nan wa hajjin sadrinta ko kuma girman kirjinta a rika ganin menene a kirjinta wa azizatiha da wunta duka da matsa kayan su matsa nan wata za ta wajen zuwa duwa sai yi kamar ya kashe ta a wurin an matsa ta an matsa ta tana tafiya da kyar da kyar ita ma tana tafiya da kyar da kyar an matsa ta a kayan hannunta wata hanyar ta zo sa wani da kyar da da ya yake wutocin ya da kyar da ya yake zuwa zuwa sai an ja shi an ja an tsugunna wata sai ta kai kwanci sai an yi taron dangi a ja shi a sa ya ɗaure kuma ya matse ta tam idan aka je gidan buki aka ce ga abinci ta ce alhamdulillah to ciki ya masu ta daure shi dam ba da za a wata bayan nan kuma ta hada da gida ma bayan ta sa wannan daure kuma ta kawo shi gida ta kada tsatsa cikin saboda duk da fito da bugun ta ya fito din abin da ya fito ta abin nan mai saboda ka an ce abin da ta ce alhamdulillah in an ce ga ruwa ta ce ruwa bai shawo azumi kike ta ce sai dai ta gida to kayan da ta sa ne masifa in ta sha ruwa to zib zai yaki in ta sha ruwa maballi zai su. dole ta bari sai ta dawo gida ta sha azaba in ko aka ce ta zo ta hau ta shiga mota sai dai ta shiga juyo kugu ta rika haka tana juyowa a kugu da kyar ta shiga ta baya amma a ce ta daga kaba ta shigo ina ba zai yi ba wannan kayan ba su daga kaba da za a yi ta daga kaba in ko ta zo wata rana fa muna makaranta aka zo malam aka zo an tafi ranar asabar an zo dan aka dawo ranar rana asabar kawai sai aka fara kwalbaci ashe ruwa ya zo wani wuri sai aka ce ai kwalbat haka aka yanka wani fili aka zo malam da aka zo wurin nan sai da aka kai karfe tara ɗan mata goma ɗan mata ba su gaji ba saboda sun sa kayan da ba yadda za a yi su iya tsaga kaba su tsallaka wannan kwalbati dole sai da aka nemo ko aka ɗaɗɗora wurin suna ta jan kafa ku ka sai gura suna bi suna share kafa suna sha suna tafi haka haka haka sannan suka rika tsallakawa amma su buɗe kaba su tsallako wallahi bai yi ba malam sani Kasa tsallaka ba yadda za a yi su iya tsaga kaba haka su tsallako saboda kayan da suka sa wannan azabin mutum ta shan masifa shi ma da kanshi kuma an yi magana wai sai su ce ai cinyewa kenan cinye wuta kenan ai wai ai cinyewa kenan shi wannan fitar shi ne cinyewa da haka sun sa kaya kamar za a mutu a cikin kaya sai an taru a cire wani lokaci sai an taru a buɗe wannan mu ba tsarin mu bane na musulunci wanda zai rika bayyana jiki wa kashe zira'i ko kuma ya bayyana mata hannu wasaki ko kauni wal ko fuska wata yanzu sai ta je sai lalle ta zane daga nan daga nan ta zane hannu sai ta je ta yi haka da hannuwan kuma ta dauki hoto ta sa a abun nan wata kuma kafafunta ne tun daga idan sawu har zuwa gwiwa sai ta daga haka ta yi lalle duk ta zane su da lalle sai ta dauki kafafun guda biyu ta hada ta dauki hoto haka kuma ta tura ko ina da ya haba ya jama'a wata kuma kibo ارتفعت جدا وتزددت وتزددت فيها والنبي تسع دنيا افواجا ولا حول ولا قوة الا بالله فانا لله وانا اليه راجعون له النبي عليه الصلاة رواه مسلم في صحيحه رواه مسلم يا رويت الدين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce sinfani min ahli nar lam Ya yace nau'i biyu na mutane yan wuta ne ni ban gansu ba ji manzon Allah ya ce ban gansu ba amma yan wuta ne qaumun ma'ahum siyafu wasu mutane za su rike bulaloli suna da zabga zaugan bulala ka'azna bil baqari kai kace bindin rakumi ne lafta laftan bulala ya na bi hannaye suna dukan mutane da bulala. wasu malamai suka ce zahiri ne za a samu mutane ki tallafta ma mutane bulala ba abin da za ka yi wasu kuma suka ce ma'anawi ne za a samu shugabanni da za su dinga tumurmusan mutane ba sa jin tausayin mutane kuma kowa ya gani al'aqil yumayyiz sahibul aqli yumayyiz a samu shugabannin da ba sa jin tausayin talakawa duk abin da za a yi su kunnen shi wuce shu ba ruwansu da ni ka samu wace wahala ka sha wace masifa kake sha ba abin da ya dame kuma wai shugabanni ne kuma ma wai zaɓo su mutane su kai mugayen shugabanni a zalimai inna allaha la yumli lil zalim Allah yana yi ma azzalimi jinkiri hatta a idza akhadahu lam yuflitu har zuwa lokacin da ya shiga hannu wallahi ba zai kuce ba kuma Allah bai da shamaki babu shamaki tsakanin Allah da addu'a wanda aka zalunta in dai an zalunce mu to muna bin hakkin mu wurin Allah tabaraka wa ta'ala ila Allah na shakki na kai kuka wurin Allah Allah babu shamaki tsakanin shi da addu'a wanda aka zalunta idan aka zalunci mutum ya daga hannu ya roki Allah Allah zai ce wa zati wa jalali ina rantsuwa da buwaya ta da ɗaukaka ta la'ansuran ka kawalau ba da fi wallahi zan taimake ka ko da bayan wani lokaci kuma ku jira ku ne wannan wal aqiba mai kyau bil muttaqin azzalimi bai taba samun aqiba mai kyau ba in kau mutum yi tunanin azzalimi zai yi kyakkyawan karshe to yayi ma Allah mummunan zato to za ka wannan shi haka annabi ya ce wani lokaci har cewa ya sai ya kunu ba'adi asada za a samu asira asira aka ce za a samu shugabanni a bayana wanda kansu kawai suka sani ba ruwansu da kwashe komai ba na al'umma kansu kawai suka sani wani wurin ya ce sai ya kunu min ba'adi haraj za a samu kashe-kashe a bayana wanda mutum zai zo ya kashe wani a tambayi wanda ya kisan me yasa ka kashe shi ya ce ni ban sani ba shi wanda aka kashe da za a tada shi a ce kai me yasa aka kashe ka zai ce wallahi shi ma bai san bai san abin da ya ba mai kisa bai san abin da yasa ya kisa abu wanda aka kashe bai san abin da yasa ka kashe shi ba wanda ya ce muka samu waɗannan shugabannin bayana masu wanda kansu kawai suka sani ku yi haƙuri abin da ke nasu na haƙƙin su ku ba ko ku kuma haƙƙin ku ku jira sai kun haɗu da ni akan tafki za ku ga yadda za a yi kun yadda za a yi ran wannan shi ne ba ma shi ne maudu'in ba kada wasu ce abin da ne a a hadisi ne dole mu fassara ya kan da muka yi wannan ka aznabin bakara kenan aka ce za a samu wasu da su da bulala su rika dukan mutane ko kuma da ma'ana tattalin arziki ya koma wurin su kawai su kadai ke jin daɗi talaka dai yanzu ni dai ban sani ba ko ku amma dai ni na san duk talakan kasan nan yanzu hankalin shi a tashe tunda za ka je kasuwa yau ba yanzu yau sharaban da ka je kasuwa ka ji an ce wani abu ya yi kasa malam zani ka je kawai kasuwa ka je daya wancan satin ka sayi abu dubu ɗaya yau a dawo a ce maka ya dawo ɗari bakwai to sharaban haka akwai fa yanzu abin da ake saye dubu ɗaya fa ya koma dubu uku wani ya koma dubu biyar wani ya koma dubu bakwai abin da ka saba saye dubu ɗaya to ba ka samu kuɗin ba wani bai aikin komi bai bai sana'a komi inda ma wani yake sana'a an zo an tattala wurin an rusa an kori kowa an kori mutane daga wurin sana'a su kuma har yanzu ba a komi a wurin sana'a yanzu nan hanyar nan in ka bi nan tun shekara biyu aka rusa shagunan da ke wurin yanzu ba abin da ke wurin sai kashi mutane sun jiddi sun jiddi ga kashi da bola wurin nan ba da kaji nan bakin dogon nan za ka yi ko da shaguna ne cikin da kayan provision mutane na sai da suna samu abinci yanzu an zo an faffalla wurin tun da aka ballan nan wurin yanzu sai kaci to an gyara wuri ne gyara wuri da aka yi mutane suka mai da wurin bola da kaci kuma gari ya ƙara kyau an bari ba a zo yin aikin a ce to yanzu mun aiki ya kawo nan yanzu nan da sati biyu za a zo saboda haka ku tashi in ba ku tashi in kun ki ko mu zo mu rusa ba kuma kore amma shekara biyu da rusa wuce mutane yana da abin da za su ture na gaya maku nan wani da ya fashe da kuka cewa yana da shagon a nan yake sana'a nan yake siyar da abinci nan yake biya wa 'ya'yan shi makaranta nan yake komai yanzu an rusa shagon an kuma kace mai kaya yanzu ya dawo ba yaran shi na dan sun dawo gida ba makaranta saboda baya da ke samun kuɗin makaranta da zai biya sadda yake da shago ko bai biya kuɗin makarantar ba saboda an san yana da shago in ya gaya ma masu makaranta ya ce ai hakuri in mun sai ba komi ba komi yanzu da ba shago sun koro sun dawo gida tunda ina zai samu kuɗin da zai biya kuɗin makarantar shagon ma an rushe kayan ma an sace wasu sun kai kayan gida sun ci gaba da saidawa sun yi ciniki a gida kuma an biyo su gida an sace kuɗin an masu duka an kwace kuɗin to sai ga mai da mutum zai nufa haba wala ai wannan musiba ce sai dai ba ta Allah ba duk musiba inda ta kai tsawo insha Allah fa Allah inna ma la usri yusra inna ma la usri yusra aka ce ba yadda za a yi kuwa tsanani sai yi sauki biyu saboda haka ai haƙuri Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu wata kowa ya ta'adda to wannan dai ba kuma nan kare bane ita kanta kasan gaba ɗayan ta to wanda kowa inda yake da yanayin ya sani kawai amma mutane na shan na shan na shan hukuba wani sa'un kasiya to ne mahallu shahid sannan kuma za a ga mata waɗanda suke su kuma za ka gan su ga sunan kamar sun sa kaya amma ariya ga shi sun sa kaya amma turara saboda kayan ko dai saboda matsuwa ko saboda shara-shara sun koma gaba ɗaya ga sunan ma'ilatin ai mumilatin masu karkata ne masu jan wasu karkata ne suna jan hankalin mutane ko su ja hankalin wasu ma ru'usu hunna ta asnimatil bukhtil ma'ila kawunan su kai ka ce tozon rakuma ne karkatacce saboda haka gashin kansu ma bude suke yawo ba sa zuba gashin kai sun gyara shi sun nannabe shi sun wani abu sun fito da shi wata ma ba ta da gashin gundumi gare ta ta samu wata kofi ta sa keya tana yawo la ya dakhul aljanna wadannan ba za su shiga aljanna ba in an je lahira ba su ba aljanna wala ya yajidna rihaha ko kamshin aljanna ba ba za su ji ba ku ji fa da waɗancan da waɗannan waɗannan biyun ba ke magana jinsi biyun nan an faɗi jinsi ɗaya masu bulala masu dukan mutane ko ma'ana wuya ko hisiya ko kuma waɗannan matan waɗanda suke da wannan shi ya kawo magana wa inna rihaha kamshin aljanna kuma la yujadu min masirati kaza wa kaza ana jin kamfinsa daga tafiyar kaza wa kaza suka ce kaza wa kazan nan ɗari ɗari ko hamsin hamsin so kaza ko shekara ɗari biyu ko suka ce kai dunkule shekara ɗari biyar kenan ana jin kamshin aljanna daga wurin amma waɗannan ko kamshin ba za su ji ba Allah ka kare وروى الإمام أحمد عن أسامة بن زيد قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم كسية كفيفة النبي يابان وتريقة كسية إذن ونأتي أمسر wadda take mai kauri baka sautu ha mura'ati sai na je na ba shi matata na ba ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma laka la talbasul khafiyya me yasa ba ka sa wannan rigar da na baka fa qultu ka sautu ha hamra'ati ce na ba shi ga matata fa qala muruha an taj'al kaha rilabatan ay rilalatan fa inni akhafu an tasifa hajam a'dha'iha sai sai to ga ya mata ta sa wata riga a karkashi saboda ina gudun wannan zai rika siffanta jikinta abin da ya sa a kenan rigan ba ta da faɗi Wataƙila matar shi na da jiki to ta sa wata riga jiki saboda kada ta rika nuna kaurin jikinta ta zama ta sa riguna da yawa jikinta ake gani ba rigan ba ba a sa kaya matsatsu ko a sa kaya marasa kauri wanda za su rika siffanta motsin jikin mace in tana tafiya ko in tana zaune ko kuma tana tsaye zama ya matsi ta fito ciki kamar falwaya Yau ai kuma ka ta wani gari ga kaddantar ko ina kaddantar Gina ba daidai bane wannan za ta yi haka sai dai cikin gida ita ma wajen mijinta ko inda ba matsala to yanzu amma kana ganin fa yanzu wannan zamanin an kawo uba da ɗa da uwa ma ana jin tsoron a basa cikin gida ɗa da yaya da ƙanwa ana jin tsoron a basa cikin gida kun gani na san kun gani nan abun nan ban mata na gani tana wa'azi sannan kuma wasu ji dama kafin ta yi wa'azi. ta ce an zo wani wuri ana magana ga shi ta ce masifa ta kai masifa sai da tafasi masifa masifa a ciki ta ce masifa ta ɗaya wannan yaya ne aka kama shi da kanwashi sannan kuma a kanwan ya zo ya ce cewa wai kanwan ta fi mama ita kuma ya kanwan ta ce haka ba ya ce wannan shine kwado kwado kace malam zani ko kwado kenan wannan shine mummunan kwado to ita wan ya gaya ma kanwan shi ce ta ba ita kuma kanwan ta ce haka baba ya ce to kwado kwado shine kwado to bayan ta gama wannan sai ta ce sannan kuma ita kuma wata ana tuhumar ta da ɗanta aka ce ke a za a yi ke da ɗanki sai ta ce a gara ita ɗan ke tsaya a wurin ta da ya tafi waje ya rika yin tsaye shiga gara da shi da ita to kun ji to wannan ne za a zo a shiga a shiga a wannan tinsu akwai wanda shi kuma shi wannan na ma san wurin ya rike wata ya shi aka ya hana ta aure aka aka aka ya hana ta aure nan kawai sai ce wai shi kawai ta yi kama fa da mamanta ne mamanta mutuwa ce saboda haka tunda ta yi kama da mamanta shi kawai ya shige ta matsayin mama ba komai shi kawai ta zauna kawai su zaman su zaman tana wakiltar mamanta ka ji hada wakilci kashi kashi zamanin nan babba ne kashi wai mutum wai ce wai wai diye shi za ta wakilci mamanta a ɗakin shi ko musulmai inda har na ne mamu ina ruwan mu kaji kaji sani wani ya ce yanzu ma yanzu na akwai kes kuma ta yarinya kannan babanta ne suka yi mata sabe ta gaba ta baya su hudu yanzu tana asibiti kai masifan nan wannan masifan ta zamani nan malam mu ji roƙo Allah Allah ta kare mu daga wannan bala'i wannan bala'i wato ya yanda ka san dai aladu da karnuka yanzu haka mutane suka koma wasu da yawa ka dubi wannan jabal gwalo wannan ba sai ta haukace ba ma to kaji ma ta haukace to kaji kaji eh, eh. na ce wannan sai ta haukace ta ma haukace kaji ma sani ta ma haukace gaba to ba dole ta haukace ba dan dan dan ba to yanzu ko yau din nan yau sai da naji wani malami yana magana wata yarinya wai ta zo tana da bukatar kuɗi ta je ta nemi kanan kanan mahaifiyarta ba ta je ta nemi yana da kuɗi ta ce ya taimake ta da kuɗi za ta samu komai za ta manta abin da aka ce za ta amma dubu ashirin da biyar na cs za a yi dubu ashirin da biyar ta je tana nema sai ce shi ya yadda zai ba ta dubu ashirin da biyar amma ba zai ba ta ba haka nan ba kannan mahaifiyar da malam zani kawunta ta ga yana da wadata ta tafi tana da basifa za a yi mata aiki abun nan tana neman dubu ashirin da biyar ya ce ba zai ba ta dubu ashirin da biyar ba sai dai za ta ba da kanta a ba ta dubu ashirin da biyar kanan uwarta wannan masifa malam akwai wata yarinyar da ta je aka kwantar da ita aka tana ta fama a asibiti a kwanci asibiti aka ce depression ke damun ta depression tana a asibiti kullum a sai kanan uwai ya zo ya samu uwan uwai ya zo ya samu uwai a asibiti ya ce wani ke damun yarinya na ta ce depression ya ce depression me ya kawo depression yarinya tana gidan da wadata ke ta ci abin da take so ta sha abin da take so a ce depression ta ce so dai shi ke damunta likitoci duk sun duduba su ce depression sai ce kai ban san kiskanci ga min me ke damun ta menene depression wani depression ke damun wannan ya zazzage ta shi suke ta yi hakuri ba wani abu ba ne. babatta ne ta kawo wannan ta aura ta kawo wannan ta aura ta kawo wannan ta aura ya ce shi ya ce shi abin mai abinci wai shi bokanci ya gaya mai cewa arzikin shi na tare da ita in ya bari ta tafi gidan nan wani wuri to ta ɗauki arziki ta tafi wani gida to da ka shi ya gidan su arziki suna nan wurin shi to boka ina yi dan iskan kace amma ba mutanen sun fi shi ma iskanci ba na gaya ma bokan da ya zo wani na neman wani mukami ba bokan ya ce shi abin da za a haɗa wannan maganin da shi sai an yi zina ya yi zina da uwar shi mai neman abin ya ce da wuya abin ya ce amma zai iya gaba shi kwana uku da aka bashi kwana uku ya je yo ya kawo ya dawo ya kawo mace ya ce gashi ya ce ka ba ba gaskiya ka ya kai ka samu wannan abu ya ce hawa malam tunda dai muna son matsayi ya za ba zai samu ba dama ya saba zuwa gidanta ya je ya gaishe ta yau da ya tashi sai ya je da karfi shi kuma ya sa face mask suka danne mai ita ya samu sai bokan ya ce mai to je ka sai bayan kwana uku ka dawo da aka tafi kwana uku sai bokan ya tattara kayan shi ya tsere ce wannan dan iskan ya fi shi ce ya ce wallahi in aka yi wannan maganin ya gaba yi ba zai iya zuwa ya sa a yi balangu da shi kuma ya ci balangu sai bo ka tsere malam sani wallahi wannan wannan in ya zo aka yi mai aikin nan bai yi ba zai sa a yi balangu da bokan ya ce wallahi zai iya sa a yi balangu da shi ya cinye balangu tun da da ya ma uwashi haka ya ce wallahi zai iya sa a yi balangu da a yi balangu da uwashi ya cinye balangu da bokan eh? sai bo ka tsere to gadi sai wannan ya fi su iskanci wannan wannan ya fi su iskanci dan in aka zo aikin nan aka yi bai ba wallahi zai zo ya sa a yi balangu da shi ya cinye balangu to wallahi mu dai ba mu sani ba malama mu ko dai mu da maldamal haka nan mu tafi a zabi wanda ko ko za a halaka mu ne irin yadda aka yi mana kan hanyar nan aka ce in masifa ta yawa za a halaka mutane ne gaba ɗaya. daga nan sai Allah ya kalli niyyar na girki ya zame su ba mu sani ba ko sai an bada haka dan dai wannan abin ya wuce karfin inda mutum ke tunani domin asalin tunanin mutum in irin wannan bannan ta faru ya ce shugabanni su gyara to wasu shugabannin su ne gaba gaba wajen yin wannan ban ce duka ba wasu to ya ba gyara ya zama sai dai kowa ya daidai na shi shi yasa yanzu babu wani tabbas game da magana abin nan mutum ya kafa kafa da ƴaƴan shi a cikin gida ya kafa kafa amma maganan wai abin nan ba to to wannan shine nan Allah dai ka ba mu to wannan muna kawo shi ne saboda dalilin abin ba dan jin daɗin abin ba abin nan bai da daɗi bai ma da daɗin faɗi amma kuma shi ne abin da ke faruwa ba wani wuri ba a nan SMC wasu kuwa kila sun taɓa ji a nan na shiga na tarar da wani malami yana wa'azi a kan membari akan kujeran abin nan kafin liman ya zo ya ce wani ya je wurin boka ya ce ma boka wai shi kudin shi yanzu abu bai tsayuwa duk abin da ya kama ya zama kamar rariya komi sai ya sulale komi sai ya zube komi sai ya zube shike nan kawai sai sai bokan ya ce mai to gaskiya an dudduba an gani maman shi ne mai farar kafa in dai maman shi na raye to ba shi ba a sai zaɓi daya ko zama da maman shi ko kuma ya wannan ya ce me mafita ya ce mafita in na so in na raye to ba za ta ba za ta yi arziki ba sai ya ce a to gaskiya haka ne shi a wullata ya ce a wullata dan ba zai yi ita ta ji daɗin rayuwarta ba ta yi abin nan shi kuma ta zo ta zama mai stumbling block To da ka a wullata kawai shi ya ci gaba da samun kuɗi to wanda ya ce a yi ma'uwar shi haka ya ha gani to kuma inda za ku gane musibar nan ba yar kaɗan ba ce na muna da littafin da makaranta nan da mata wanda shi ma a ciki malamin ya rubuta cewa wani ya taɓa zuwa kawai ya je ya yanke ya yanko hantar maman shi ko hanta hanta zuciyar ta ko ya yanko ta kawai wai saboda za a ba shi sai sai tafi zai kai inda zai kai yana tafiya kawai sai ya tuntuɓe ya faɗi ya tuntuɓe ya faɗi sai harkar ta zubo ta faɗo ƙasa sai ya ji cikin jini sauti ana cewa ya walari ya habibi ya ce ya ɗana ya masoyi na ina fata da ka faɗi ba ka ji ciwo ba ya tuna ya ce inda har yanzu ya yi mamansa haka amma maman nan ta sai ya ɗau abin shi ma zai kasa a kai sai ce a ah, ya walari ya habibi kada ka kashe kan so in ka kashe kanka ai ka kashe ne so biyu ai ni ina so ka rayu ne so za ka kashe kan so biyu ka yi haƙuri kada ka kashe kanka saboda ni ka kashe kanka yanzu ka kai dai ka rayu tun da ni ka kashe ni kai ka rayu ni na so kai ka rayu shi ne koma ya ta kuka to kuma ba kun karanta ba kwanaki wani shi ba maman shi ya kai gidan renon tsofaffi baban shi ya mutu ya kai maman shi gidan renon tsofaffi tana zama a nan sai shakki wata ta abin nan ta ta za ta mutu sai ta ce a kira shi imajensi ya rugo ya zo da daddare ya zo ya same ta mama ya ce na kira ka ne kada in mutu saboda akwai abin da nake so in gaya ba ya ce da kike so ki gaya ma da wanda baki faɗi man batun tun sai ta ce tun da kana da wadata ka sa bankoki a wannan gidan ka sa masu riba a nan gidan ta ce saboda na wahala saboda rashin waɗannan abubuwa ka san yadda na rayu na rayu cikin jin daɗi ina cikin jin daɗi yanzu ka ɗauko ni ka kawo ni gidan tsofaffi ba fanka ba a wannan ina shan zabi sannan abinci yanzu so ɗaya muke ci saboda aka ba mu abinci yanzu kaɗan muke ci to da da freezer sai mu saka a ciki in an jima sai mu ɗauko sai mu ƙara dumama mu ci to amma babu saboda aka dole mu kwana cikin yunwa ko mu wuni cikin yunwa abincin da ake bamu kai kuma ba zuwa kace wuri na ba sai dai a wata ko a shekara ku kawo mana fulawa da ku da yara su zo su gamu to shine nake so ka yi ma waɗannan ka taimaki waɗanda za su rayu a cikin wannan gidan su inda nisha ta zo ƙarshe ya ce maman me yasa ba ki gaya min wannan ba tuntuni sai da za ki mutu ta ce ko na gaya ma ba shi da amfani dan ba za ka yi ba amma dai ina gaya ma yanzu ka yi ma wasu kuma yanzu da yasa na gaya ma haka saboda na tabbatar kai ma ka za su kawo ka nan ina tausan ka kada kai lokacin da aka kawo ka sha wuya irin yadda na sha ina jin tausan ne saboda kada ranar da ka suka kawo ka nan kai kuma ka sha wuya yanzu kai ne za ka yi ma kanka wannan ka saya ka ajiye kafin kai ka sannan kuma ta ja ta mutu aka waɗannan da su ne a wannan jinsu to dai wannan shi ne babin a wannan suna ne ba babin bangaren tarbiyya ba ne balle mu ta kawo misalan ko da aka yi ce ta sa sannan irtida'u da'u malabisul maftuha min asfal sa kaya wanda aka yaga ƙasa wannan mata su sa kaya wanda aka yaga ƙasa a wannan abu wata ma in ta yaga ta ya kusa kawo cinya yaga tun daga ƙasan aka ya shi sai ya kusa kawo cinya tiket ne ko ko tiket wanda za ka ta wasu nasa mafi yawanci na ta yanzu in ka je gidansu kafin ka samu zane guda daya to ka samu tiket goma cikin kayan akwai wanda ta mutu wata ran an yi auren ta ba daɗe ba ba ta kai wata ɗaya sai ta mutu da ta mutu aka zo mala ana neman zane a lullube ta gaba ɗaya ba zane ta na koma gidan yaya ta duk kayan nan an da ta tiket da wanda aka ɗauko kawai sai wani batsa aka duk wanda aka ɗauko wani batsa baya da za a yi a yi lullube ta gaba ɗaya sai da aka je aka ɗauko zani gidan iyayenta aka rufe an samu bargo guda daya zane bai yi ba aka ɗauko zani aka aka ce ai sai an nemo zani sai a nemo kuma ni nan na taba ganin wata a nan asibitin giwa hospital ba ma wani wuri ba ta tashi da safe tana sanye da kayan barci sai ta je ta taba firist a sai firist yana sauki sai ya sauki ta kawai ta fata ta yanke da ke ta fata da kayan barci na aka ɗauko ta aka kawo asibiti kanwata da rabota ita kuma kanwata ta wani a tun da aka zo aka wuce da ita malam muka ce wannan matan ta mutu aka shiga ko ana shiga likita yana zuwa yana duba ko hawar da ita komi ba ba yana zuwa ya tattafa wannan abin da kuke makala wuya ya makalkala ya sai ya girgira kai shi am sauri ta mutu sai aka dawo da ita aka fitar da ita a kafa kujera a kujera baya kayan bacci ta sa wallahi sai da muka samu aron zane aka ba ta, aka lullube ta da haka za su ja ta tafi ba zane ita kayan bacci riga da wani wando ita kuma kanwai siket da wani ɗan abu yana don an ce ta ciro nata ita kuma rigar da ta sa duk komi ne wanda ita ciro ta ba ita yayin amiri ta ba da kayan bacci ba mai hankalin da ya min to yanzu a ɗauko ko da bargo ne a taho da shi da abin nan ba ba ce nan muna magana yadda za a yi wace jana'iza ba a lullube ta mala abokar ke cewa wai to yanzu tun da mutane an ga ba su yi mace lufafa ba a iya ɗaukan bargwanta misali zanen bargwanta na kan gado da take a lullube ta da shi sannan a sa lufafa to za su bari bayan wani na son bargwan ko wata na son bargwan su bari a mata wannan a tafi da shi wata kafin a biya a kai ta wata wata ta kasa bargwan ta sa a daida bargwan ta ke so shi za su bari a rufe ta to kuma ita mace ko ta mutu fa al'aura ce ita ba a bari ma wanda bai halatta ba ba haramin ka bai zo rika cimimiyar sai yana tara ta ba a bari da ka'ida ta shari'a bai halatta ba lullube ta ake ko ta ina to balle kuma tana raye abin da gashi nan da sa kaya maftuha min asfal daga ƙasa wallafi la tasturu saqa wal qadamayn wanda ba su rufe mata kwamuri ba ko ba su rufe mata diddige ba ai wannan sai dai mu ce ah, wannan inna kullu ta sa kaya suna bude kwamuri ko ba ta rika digadigai ba wal malabisu allati tazharu mahasin amama rijal ghayr al-muharib ko kuma kaya wanda suke bayyana wurin kyanta gaban mazaje wanda ba muharramanta ba dukkan wannan shari'a da mace ba za ta sa kayan da za su bayyana kyanta ba ko wurin kyanta ba a wurin wanda bai haramta bai abin nan ba ba muharramin ta bane hada mimma la yashillu lil mar'a an talbasahu wannan yana daga cikin abin da bai halatta mace ta sa ba amama rijal al-ajani kaga waɗanda ba muharramanta ba A akana al-ajanibu fi baitiha aw kharij baitiha kuma duk ɗaya ne su ajani ne. a gidanta ne ko a wajen gidansu ne duk wanda ba muharraminta ba bai halarta ba bai rika ganin ta ko ɗan uwanta ne waɗanda suke cousins ko suna wane ne wane ne in cousins ne ba zai yi a masa aure ba tare wata in ana so to sau naka ba mu muharramanta ba ne yanzu bal yajibu alaiha ai wannan ai dinan wa alaiha dinan wa taqwa wajibi ne a ce mace tana da addini da tsoron Allah an tamtani'a min hadhihi al-albisa ta hana kanta sa waɗannan kayayyaki al-maftuha wanda suke buɗe mata jiki wa tanha anha ay wa tantahi anha hatta tajtaniba al-ithma ta nisance sai abin nan ta hana kanta su har ni nisanci sabo wa turshida wa tad'u ila al-huda wal khair wal ifaq sannan kuma ta kuma ta shiryar da wasu ta kira wasu zuwa ga shirya da alkhairi da kamewa wa adillatu zalika taqaddamat fil mas'alati allati qablaha hujjoji duk sun gabata a mas'alar da take tambaya wa billahi ay wa wallahu banatil muslimin muna roƙa Allah ya kare ƴaƴan mata ƴaƴa mata na musulmai shurur al-kuffar sharrin wurin kafirai dan kafirai su suka kawo wannan abin da ƴaƴa mata kunya gare su ba yadda za a yi mace ta shigar da za ta rika bude da ba mace ko cikin gida take idan dai tana cikin gida ba yadda za a yi tabbata da ta waje sai ta rike cikin ko wani ba ko wani zai ruga da cikin ɗaki da ɗauko wani abu take ba amma yanzu a ba mala to balle kuma an je ɗaki ita ke fito da su ma sai ta sa hijabi ma ba ka rika ba ta sa riga ba ta shiga kawai ta je su zauna wani wani da saurayin ta su je wani lungu su zauna su kakkashe ma mutane gulau a kan titi ta ce wai bebinta ya zo ya sha mama ta mai ta tusa ta a cikin hijabi ta shan mama ka ji fuskancin banza haka su ke tashi da yawan su ma da Allah yara akwai wanda ya zo ana tare ma cikin zaunin sai zo ya kan ki tashi ana kukur kukur kukur kukur kukur kukur ya ce ah ya haska fitila ya ce kai su hukum haka ke tashi ah ya kara dawa nan ya kara da kukur kukur da ya shiga cikin gida ya magana sai kawai ya suka ce malam yanzu ma haka ake tashi ba su ba haka ba ba aure yaran nan kuma za su yi aure ba yanzu su ma dama in za su tashi sai su ce za su je su yi womin za su je su yi womin jiki na taba gaya da ku har gidan rediyo an faɗi wanda suka ji sun ji aka ce to yau wani na neman aure amma akuya ta kawo sadaki akuya akuya akuya ce ta kawo sadaki malam sani ka tuna ko aka ce akuya ta kawo sadaki shikenan zo da ka kai a dauke za a daura aure akuya ta kawo sadaki hmm ala ku ka ji ga mai to ya ka wuri na ina ce ka zai da shi zuwa yake yana tafi a ce sun zo tafi nan ba tafin suke ba fasikancin suke ta yi kawai ran nan da ya zo ko ya cire wandon shi da sauri sai ya jefa ma akuya ya jefa a wani wuri ashe akuya na kwanciya wurin akuya da sashi ta cikin gida da wanda da gama abin da za su ga. shi ko baba yana zo na kawai sai ga akuya tinkis tinkis tinkis da wando a wuya ya ce a inda da wando ya ce inda da ashe yaran nan iskancin da suke kai nan sai tare akuya ya kama akuya aka rike akuya aka ɗauke wando da ya sa hannu a jihu cikin wando sai ga dubu ɗari a cikin wandon mai mai taji ce ɗan ɗan iska to ka ta ka ya ta kawo suka gama abin da za su zama aka nemi wando ba aka so aka ya ce ya ce ɗan cikin banza Allah ya wato ji dama to yanzu kana son rufin asiri ka je ka turo wakilanta ka zo ka yi ɗan ɗaya inda da mace ne a baka a baka amma akuya ta riga ta kawo sadaki maganar wani abu duk ta kare akuya ta kawo sadaki ga shi nan muhasa a cikin wannan ka dubu ɗari da cikin wannan ka sai ka ka tafi inda za amma dai ki mun akuya ta kawo ka ji malam sani akuya ta yanzu ba ta ji an jefa masa wanda wata hukar cikin yana da su ya ta ji tsoro to kaji akuya to shi kenan ya daura wuri shi ne a shi nan wannan kan ai kai ɗaya ƙafa hudun ai shi ne wanda nake gaya ma shi ya faɗe shi ne da wannan uslubin cewa ya shek aminu daura ya taɓa magana ya ce a kano wani taɗi ake kai ɗaya ƙafa hudu to kai ɗaya ƙafa hudu ɗan iskan kan na nan daga ciki Cikewa ya fi sai ka zo da da shiga su zai shige shige su gunna akwai wani malami da wata rana ya zo wuri na ya ce a malali wata rana ya zo wani wuri kawai ya wuce ya ga budurwa da saurayi a jikin falwaya suna tafi sai ya je wani gida sai bai tarar da wanda ya je wurin shi ba ya dawo da ya dawo sai ya ga kai ɗaya ba kafa kai ɗaya ma ne yanzu kafa biyu amma fa katon kai ya ga katon wuri ya ƙara girma ya ce a'a nan fa yanzu na wuce na ga saurayi da budurwa nan suna tsaye yanzu na ga budurwa kuma amma ta zama jirgegiya to aljana ce shi da ma hatsabiri ne yana fama da abin da sai ce bari ya kun aljani ne wallahi ya ce dai ya aje mota ya bakin mota ya taho suka ga kansu yanzu mutumin nan wurin su abba mallam sai ko kai da ya fito ko kwalla da gudu suka ruga a sai na da kaji mallam zai to wannan eh, ba masifa ba ce motar ce abin nan wata ta ce a ah, ayarta abin da ya sa wai wanda ya zo saurayinta sun bata abin da ya sa suka bata wai in ya zo wurinta wai sai ya tsaya wurinta wai kilomita ashirin yake tsaya wai kilomita ashirin ka ji tsaya kilomita ashirin daga nan ba ta kai jaji ba to daga nan da suke magana dan ce mai sharri wai shi bai da wayo in ya zo tafi maimakon ya san zo tsaya a samu dan dakali na zaman mutum da ya su zauna su biyu wai shi zai koma gefe to ana masha Allah masha ita ce kai wannan wawa ne in ya zo tafi kilomita ashirin yake tsayawa da ita to za ka kai ba ba ba ba ba wannan bai yi wa ya sa kilomita ashirin to akwai abin nan na na uku gashi nan wannan Allah ka kare ƴaƴan musulmi ce min shururi kuffar wa tashabbuh bihim da kwaikwayon su wa fadaha makayidil munafiqina wajen jannibna ay sabilahu Allah ka fitar mana da makircin munafukai mu gane shi a fili wajen jannibna salibahum Allah ka kare mu daga sabilahum ka nisantar da mu daga hanyar su na uku su zafi zatil akmam mai fasira sanya riga mai gajeren hannu ga mace ta sa t-shirt mace ta sa t-shirt wata sai ta sa t-shirt sai ta sa t-shirt ta sa jeans sai ta dauko kuma wani hijabi wanda sa a sama tana tafiya mutukur mutukur a cikin hijabi wai ta sa hijabi ne to ni ta gare ta sa kayan da dama sun matse ta sannan ta ɗauko wani hijabi ta shara ta sa wata ma su kamar jam abin da take sa ba hannu ta sa iya nan hamlet suke ce mata ko bice ce to ta sa nan ya kan nan ta sa ta nan wurin ta sa ta sa wando kuma ta zo ta ɗauko ni hijabi shara shara ta sa tana ta yawo a haka to me wannan hijabi ba hijabi sunan wannan ba ya kama jikinta ya matsa jikinta ya matsa ya nuna ta sa jeans ko ta sa wannan wannan skin tight ko ko ta sa wani abu nan kuma ta ce wani hijabi alhasira masu akan alkanan asman masu hannu mar gajeren hannu wacce ba za ta sa riga mai gajeren hannu ba sai dai wata za ta kora da shi allafi tazharu zira'ain wanda take nuna damfar ta nan take nuna hannuwan ta nan amma a rijali ay fil aswaqi aw sayyara a gaban mutane mazaje a kasuwa ko a cikin mota wata ma ɗebo ruwa take yi bai za ka ga ruwa ce an za ta ɗebo ruwa ba lagarga wata ta ɗaga hannu ta yi haka hannun dai haɓar ta ana gani ana komi tana ɗauke da ruwa babu wani abin da ba suna da tafiya suna yawo ko ka ɗauki kayan talla ka ɗora bisa kai ka ɗauka suna ta yawo kayan tallar da ba su ba la yi sununu wa la yi guni min dubi kayan tallan a banza yanzu yari yadda ta tafi tallan ruwa fiye wata ko ta ɗauki leda goma ne ta je ta sai da su duka ita ce wannan ne zai zo abin da za a gida Allah zai tsare wa bayyana qaular rasul sallallahu alaihi wa sallam mun yi bayani akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace al mar'atu awratun mace al awrati fa idza kharajat istashrafaha shaytan idan ta fito waje komin muninta in ta fito waje shaytan sai ya kara mata kyau ya kara mata daraja ya kara daga mata kura mata kunne ya ce yi tafiya iri kaza yi tafiya iri kaza ke sai ke yau fa ba sai ta fara kallon inuwarta tana tafiya tana kallon inuwarta tana ƙara gyarawa tana kallon inuwarta tana ƙara jujjuyawa shekan sai ya yi kwatanta mata jikinta yana zuga ta a sai ta fada cikin haram hadisun sahihu wa ma'ana istashrafa ha ay ashara wa nabba al uyuna ilaiha sai sai dan ya samu ya sa ya nuna ma wasu idanu ya ce ku kalla ku kalla ga ta nan ita ma kuma tana ji yana ce maka a sallah ita kuma sai ta sake canza tafiya ilaiha hatta yau ya hari fitina hatta ya wuce fitina ta je wurinta wa qad taqaddamat adillatun mufassala ala dalika bayanai sun gudana masu bayani akan wannan mun yi bayani na hudu irtida'ul malabis allati fiha tashabbuhun bi libasir rijal fi at wa ash wata za ta sa kaya ne wanda sun yi kamama da na maza in ka ɗauke su wajen bayani da kalar su da komi za ka gan su ba su da bambanci da na maza ta ma koma kamar namijin har ta sa fesin ta yi komi da komi hawa zo su ai ma yanzu ke nan ma komi ma ma san da mazan ma ke yi zai tsasi mutum ya ɗauki ɗiye shi wai ce wai ta tafi wai wai ta tafi ko ko ta tafi kadet ma je ai duk mata fata ma na je duk wannan gudun da za a yi abin da za a yi ita ma ta je ta kanta ta koma gundumi kamar namiji a ce komi ita ma za ta iya yi saboda kawai hanya ce ta samun kuɗi kowane ya samu kyau. kawai bayan ko musulunci shi ya ware aikin mata daban ya ware aikin maza daban wari ne manjiyun aku falimar aku da ba su yanko Na mace tana da kayan da suka ke banta da ita wata ta mai yanzu biki sai ba ta bambanta da su kuma nata ne wani rijali wani rajul da ba su yanko su shi ma namiji yana da kayan da suka ke bance shi wai ta mai yanzu biki a mara a bambance shi kayan nan na bambance shi daga mace wala ya juru tashabbuhu bil rijal fil malbas wal hay'at wal mishyat bai halatta ba mace ta kwaikwayi maza wajen kayan su ko wajen sifan yadda suke ko wajen tafiya ba ta koma tana tafiya irin ta maza an hana fa innal mustafa sallallahu alaihi wa sallam la'ana al mutashabbihat min an nisa'i bil rijal manzon Allah ya la'anci mata waɗanda suke kwaikwayon maza a haƙoƙinsu a wajen kaya ko wajen sutura ko wajen magana ko a murya ko a magana za a so mutum ta kwaikwai da miji rawa al-bukhari wa muslim wa rawa ahmad wa abu dawud wa ibn majah wa ghayruhum anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'ana ala anna ar-rajul yalbasu libsata al-mar'a manzo manzon Allah ya la'anci macen da take sa kayan maza wal mar'atu ko ar-rajul la'ana ar-rajul yalbasu libsata almar'a ya la'alci namiji wanda yake sa kayan mata walmar a ta tallafa lipsa da rajul ko kuma su tana sa kaya irin na maza wanda da an ganta za a ce namiji ne ko shi da an ganshi za a ce mace ce dan daudu ne ma to an tsine wa dan daudu dan daudu shi nan ne ne wurin Allah wa isnaduhu sahihun ala shart muslim nabiyar lubsu ma yusamma bil baruka mace ta sanya abin da ake cewa baroka abin da ake cewa baroka shine wig wannan gashin da mata suke sa wig sunan shi kenan ko shine baroka wig ta dauko gashi ta sa ko ta dauko ita ta dauko wanda za ta tsira ko ta samu wancan da aka yi abin nan mata rika dan fara a kai a game da ita ce tana da gashi a cuci maza a cuci maza a haka nan in mutum bai san gashi ne ya auro matar da ta sa baroka sai da aka zo gida ya gane ya halatta ya warware auren nan ya koma ya shi domin an yaudare shi ne so da aka faro ka sunan shi wannan abin sa wannan gashin da ake sawa ƙarin gashi ku rubuta duk masu cewa wai a ba in mijin tana so ba komi in mijin tana so shi mijin ta sai so abinda manzo Allah bai so wanda musulunci ya ce kada a yi shi mijin sai ce shi kuma yana so ai kai musulmi ne aka zo ka ce ai ko kaza da da abin nan ina so aka ce a manzo Allah ya ce ba ke so ka ce kenan ya za ka ce kana so wannan matsalan an same ta ita ce matsalan da shek da Yusuf suhur kardawi ya sa a cikin littafin littafinsa alhalal wal haram ya ce wai ba komi su kuma yan boko suka je suka samu the good and forbidden suka ce ai littafin an ce the good and forbidden su sun karanta littafin tun daga bango har bango su kuma ba su san malaman duniya sun bai kata kata ba a wannan littafin da ya wasu maganganu. to kai ba ka samu wancan ba sai ka samu wancan sai ka koma in wannan ne shi ma salo da kai min ai yana da alhalal wal haram din nashi ka duba kuma ka kwatanta can maganganun tun shekarun da ya yi littafin tun shekarun da littafin ya fita malaman duniya ba su ban littafin ne ya shiga hannun mutane wai da suke ma littafin ta cakata. to mutum shi ya samu wannan din sau da aka kawai sai a ce a ba komi wai mijin mata na so ta yi karin gashi tana iya tsarawa ta sa ko ta samu wannan ta rika ɗan tsarawa tana sa kai ka auri wannan da ta samu yanzu ita ce ba ta da gashi ka ganta da kundumi ka haƙura ranar da ka tashi ƙaro wata sai ka ƙaro ka ce amma fa sharaɗi na gashi ai sai nan fa shi kenan ba amma sai ka sa wannan tafin da saɓan Allah a tsitsi ne maku ku rika haifar ɗaya aji nan ka farka da abin haka nan haka Allah ya yi ta haka yi ta kana so haka kawura ka zo ka gan shi ba ba ka yi haƙuri in ba ta da wani abu tana da wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in ka auri wata mace ka ganta da wani abu wanda bai ma ba to kyala wannan tana da wasu abun kuma da za su burge ka sai kai hakuri da waɗancan ka so waɗannan da take da su a sai kai hakuri ba kai ma aka duba ka na ƙasa da kuke da ita kuma ita ma ba za ta yi hakuri ba ne ko a hakura haka nan ba ka samu mutum ɗari bisa ɗari kai ma kuma ba ɗari bisa ɗarin ba ne ba ka shi shirya abin nan ba mutum ya sha da kyala wasu abubuwa Ma ce saboda haka nan kuma bari ku ci hadisin nan fa imamul bukhari ya ruwaito shi da imamul muslim amma wani malami ya tashi mai dubu kuɗi ya ce bai ma inganta ba ya ce kawai mata sun samu su a wannan jinsu ba kuma wannan kuskure ne ya ce rawar bukari wa muslim kun gani imam bukari da muslim sun ruwaito hadisi an ibn umar radiyallahu anhu an qala la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-wasila annabi ya tsine ma wanda sai karin gashi wal والمستوصلة da wadda aka wadda ta dauka ta ƙara ma wajen fita kanta mai yin tsinan nashi wal mustawsila da wata aka tsara ma wanda an tsine masu wal washima da wata take ma wata zanen tatu a zazzana fuska ko a zazzana hannu ko a zazzana kirji ko a da tatu wannan an tsine mata ita ma wal ma da wadda ta yi aka da wadda ta yi da wadda aka ma. mawa sun yi tambaya suka ce lalle ba ai za ta zane ne shi ma lalle da zane zane ai wannan shi ba famanin ba ne a yi ta ba su kwana uku kwana bakwai ya goge to wancan na ne da wuka ake yi a zana shi da aska sannan a ɗauko gawayi a goga mai yadda ma ba zai lashe ba kwata kwata da wani ɗan magani da suke haɗa ni wajen shi ba amma an yi zanen aka kawo wannan abu aka goga to baya ɗace ko kuma a yi da yazawa kun san yazawa ko to da na kwallon kashi ai da mata na yin zane da shi ko a fuska ko a nan ba ko shi eh, ne an sa masa zanen ko yi eh, to aikin na za ka wani ka ta yi bakin ka ta shi na ji shi na da zai lahar ka ji in kana bacci zai ka riga babu kudi ka zauna da wuri ka bacci dubu biyar za ka riga ba da da ya yi bacci ka shi dubu biyar ko bisa sai na wani yana ne bacci sai da yawa sun gawaye ya yi ba a riga ka fi gawaye shi da su Eh, akwai bacci da ido akwai bacci da zuci akwai za ka kai shi zaune ciru a bayan bacci a ciki da ka ga idan mutum buɗe kawai ba dole ne ka ce ba ke zai je wa idan ne kaɗai buɗe ya yi bacci daga ciki ba eh. <laughs> ga da wannan da ake da yazawa ma bai da kyau a zana wasu zanzana na su zanzana na su zanzana na su gwale-gwale irin na nubawa yau kada yi <laughs> a a taba zuwa ne ne zai zare su da ha auya da ke na rudu rudu za ku ci bugu kuna yana nan zare wani da wanda ya ƙara zare zai zai ta da ku yanzu nan da aka nuna hoton wani bagobiri a ba ta kai shi ba makarantar wani bagobiri malam sun kusa kashe shi da zane sun rarrafta mai zane ne muni ɗan jariri ga yanan malam an kashe shi wani irin har cikin kai sai da suka yi mai zane har aka bagobiri ne da gobara an samu tun daga tsakiya kai malam aka dinge mai zane aka dinge mai zane sai da aka kawo nan bakin nan mala duk sun babba babbara mai da shi da zane kai gobara ku dai da zanen wallahi suna kashe jarirai eh, gobe su goda da ba zai zai haƙa wuya wala a zalala a zalala su zo haƙa wuya nan su ko wani roɗi roɗi amma da sun gane juma wasu abu magani ne magani ne ila ko dai maka da jayi sai ma da ne ke nauya ga babban shidda ta ya ɓoye ba kyaure me maganin ne ke wata akwai su da yawa da inganta ina ganin akwai wata babban wana nan wajen to mene ne maganin shi sai da wani magani canfi ne kawai wannan abin nan ne kawai a mai yi ma yara wannan abu ana zalunta wani ya tashi ko yana da kyau asali amma wani irin da balbali a fuska amma ta yi fuska a yi amma in magani ne aka gano aka gano kuma amma kuma magani ma ba haka aka yi shi ba a cikin magana na abu a bari a bari ko da wani indan mutum mina ya ce shi ne da gare wannan dai in dai na lalle ne ko na wani abu na lalle an ce wannan ba matsala ba na shashawa da ake yi to in shi shi shi ne kadai magani kaga shi ba waje yake ba kuma ba an yi shi don kwalliya bane in an yi dan rashin lafiya ne tunda wasu an ce magani ne ake musu da wannan to wannan ne kwalli kwalli shikenan eh, ana sa magani a shigo to amma ka ga da wasu ai har yan gane suke sai sun yi wani yan gane bayan yan gane da suke sa nan da sai mutane wasu uku uku a goci ai sai uku uku a dau a dau a dau a zo nan fuska kuma ya uku uku yi kamar magani a ba mutum waɗannan zazzane zazzane yana na wannan kowai mutane ne suke abin da yawanci yan ba kari suna yi wallah ba sosai yan mata da kagan su kawai gan da wannan abu haka ne injiniya ko yan ba kari mata yawanci su zama masu wannan uku ana a yi wani a wani a so عن معاوية حديث رواه البخاري عن أسماء قالت سألت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وتم كتابه وتاتم بين الله الله تنبي فتوى فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الخصبة تشي ما فيتا wani abu ya same ta na ciwon kai matsala ce ta kai sai kanta ya kuguntule ba gashi wa amarraha sha'ruha ko gashin ta gudu tsure ya lalace ko ni inni ha gashi ni kuma zan mata aure afa asilu fiha afa uba ko afa asilu fihi na tsara maka gashi a nan jirgin ma maka gashi a maka attachment a yi mata attachment فقال لعن الله الواكلة والمستوسلة أنتيني مودتي ومن مودتي مكأنتيني أنتيني to shine mutum ji sai ce yana so matar shi sai soke ta zama inan na ko yashi. shi barawar bukari har kananan yara da muka karanta wani littafi na fauzani fauzani mata da yawa nan za su gan suna da yara kanana ƙarin gashi sai su zo kawai wani za a fito wai gashin bai kamo sai su ce an zai kamo ne a haɗa mata da zare ko a haɗa mata da roba ko kulla ko kulla a mata kitso dole ne aka ce a mata kitso tun da ba ta da abin kitso a ƙale ta a gyara ɗan wanda gare ta a shashafa mai mai a kulle shi shi kenan amma dole ne ta masa kido kido ba dole ne ko ke babban ma ba dole ke kido ba ke ce in kin ga kiɗo ne zai fi tsire maki gashin ki shi kenan in kin ga shi bar shi a haka nan a gyara shi a kawo wannan ɗan abin a kulle ya wannan ya halatta mace ta samu ta sa wannan abin ribon suke ce mai kome wanda an gama gashin an haɗa an haɗa za a ci nuni ne shuri ɗaya kulle ta ke a samu wani abu a saka a ɗaure wannan ba kome in kuma wanda ɗaurarren ne shi ba an haɗa an kama an cije shi a ɗauko shi a tsira a makala sai dai koya suke su yi bacci oho don wannan gambo yana keya to su dai suka sani idan mutum zai iya ba shi da shi shi kenan in ba zai iya ba sai cire sanda zai kwanta ya koya a wani wuri amma an ɗan haɗa wannan ta haɗa gashinta ta kulle ta baya wannan ba kuma ta kauye da wannan abu in kuma da kitso kike so yi in kitso kike so rubutu kike so ki can kawai ki tada shi a sama ko ki tada a keya ko ki wannan kaman kunya kunyan nan guda uku ko guda hudu dukkin samun ki da gashin ki kuma ma aka ce ba sharadi ba ne za a yi wankan tsarki a ce sai in an kwance shi duka in wankan janaba ne in wankan al'ada ne shine tun da so ɗaya yake faruwa a wata aka ce to wannan za a tsarki sai an kwance wasu kuma kaman albani ya ce koyaushe dai a kwance ya fi kyau to shi kenan zai bashi haka nan amma wancan ya fi sauki cewa a wata dai ki kwance su ɗaya to in ko ce ga dama ki ba ki haka nan ki tace shi ma ki taje shi yayi tsaf ki da ta halatta ai haka ba ba ne yin fito balle ya karama yarinya ce sai an mata doni wata a matse ta mu fa nan cikin ɗaliban ba abin da muka ba yarinya fa karama aka zo aka ce wallahi yau sai an mata fito ga gashi kan kutur aka ce sai an mata fito an mai fito ta same ta ta matse ba ka gama fito ko aka zaro yarinya ta mu irin kizo kuma amfanin kitan wata kuma ta zo ta je ita kuma ta je ita aka yi sai mata kitso ta sa aka sa yarinya aka gama makon wata ita kuma ana sai mata kitso ana sai mata kitso ana sai mata kitso mai kitso ta matse ta tana karkashin kitso za a mata kitson sallah ashe ashe ta mutu an zo an gama kitso an ce to tashi an gama aka ji shuru tashi an gama aka ji shuru ko gulmuturu mai kitson sai mata ta mutu oho sanan zani ka san gulmuturu su matan sun sani sai kuwa aka ta mutu wallahi da aka je masa wanka zai da aka yi hawoyi kuma a kwanci kitsan nan kitsan nan ya gagara akai akai akai a kwanci kitsan nan kitsan nan ya ba da masifar wahala kafin a kwanci wasu malama ta ce sai dai suka nemo almakashi suka guguntula na saman kawai suka bar sauran na ƙasa ƙasa da wannan dungulmin haka aka kai shi rawa saboda sun kasa sun kasa kwance kitsan an yi an yi an yi ana ta jira a gama mata wanka kitso ya fi kwantuwa sau da aka sai suka ce kawai su shawara a nemo almakashi a daddatse shi kawai a daddatse ta shi suka kuka kira kawai ta riga ta je ta yi kiba azaba a ka mutu to kaji mm-hmm. kitso ba dole ba amma in mutu yana so kuma ba hana ba amma yara kanana dai a daina cutar da su in ba su so a ce dole da an su na maganin ne to abin da hankali dai abin shi لابد abinci ba رواه البخاري عن اسماء بنتي قالت سالت امراه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله وانا اوف وروى البخاري ومسلم آه، عن معاويه بن ابي سفيان انه تناول اي أمي قومه وهو على المنبر يجا أمي قومه قصة من شعر حتى قومي ونين ابن النجاشي kana biyadin harasi tana hannun wani mai gadi aka mai ko masa wa huwa yaqulu da ya an shiga shin nan ya gani wanda mata ke sawa irin wannan week sai ya rika cewa kai na ulama uku ina malaman ku suke har mutane suka koma suna sa wannan abu samitu rasulallah sallallahu alaihi sallam, yanka an mithli hadhihi na ji manzon Allah yana hana irin waɗannan abubuwan ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل بنو إسرائيل سن هلكني حين اتخذت هذه نساءهم يعني عندما تنسى سكر فإن فلا شك أن اتخاذ الباروكة هو ذاك با شك أريد أن أقول أن الويك أنا سارى غاشنا أنا سارى هو عين المنهي عنه شين السنسان أبن ذاك أنا ذاك أبن نشد استعمال سرر الأضافر أمفاني ذا خطر hakan ba ya ababin shi bunnan ba wannan abin jannan na ke sa a yaki don kun ba shi ne albanakir shi ne manakir balan sani jan ba ka san shi ko jan kumba katek wannan abin da suke sawa a jikin jamfar ce to wanda ke sa mata ke sa a barce a sa su jajawur yi a kan kai fafa wanda mata ke shafa akwai jajawur akwai wani mai mai wani kala kala wani da wani tsatsu kamar jini da kuma wani wanda za gan shi da adda wasu kama wasu ɗan tsakuwa tsakuwa a ciki yana wani kyalkyali kyalkyali kyalkyali su lallafta na hannunsu wannan amfani da wannan malamai sun yi ta sabani suka ce na farko dai wannan abin da mu ba a ɗabi'a mu ba ce ɗabi'a mu wanda aka sani mu a al'adar mu da addinin mu lalle in ana so a kai fata canza da lalle ya kamata ta canza amma a sa mata wannan jan kumban al'adar turawa ce to amma sai suka ce wajen yin kwaikwayon laifi daban amma wajen sa shi kuma a hannu laifin shi daban domin laifin shi shine in aka zo yin alwala ko wankan tsarki to ruwa bai huda shi haka idan wata za ta ce ta sa sannan kuma ai yanzu ana yayo shi da shi na shafa wanda kuma na goge shi wanda in an shafa ko wani maiko maiko da za a lafta mai ana sa a goge ko to in za ta yi alwala kowace alwala za ta yi ta goge in ta sa nan duk sanda za ta yi sallah sai ta goge sannan ta yi alwala in za ka ci gaba da cin wannan wahala to sai ka tsaya da mijinta ɗaya kawai na kwaikwayon kafirai amma sallar ta ta yi sarkin ta yayi ya fito to wannan kuma ka kuma gida da yasa ya ce wasu wani miji ke sa wasu to ai wata mata ba nan ba ta je sayo sayo zare tun daga nan har kafa har kafafu har lalle har kirji aka za ka ce mijinta ya gani amarya ce kawai mijin ya gani ya ce ga amma wannan mai zafin ya wannan mai zanen lalle ya iya abun nan nan gaba ɗaya tun daga hannu har ji har ko har kawa ya ce sa wannan wata san wanda ya ce a waye shi wani namiji wani bibi ne ke yin shi a can wani ya ce zanen namiji ne ya maki wannan zanen haka ga yanzu ta ce wallahi san maza ke yi ya ce to tafi gidan wannan ya riga ya riga ya riga komi ma ya riga ya riga an ko komi tafi gidan ku kawai tafi mai tafi mai zane aure mai lalle kaji namiji ta daidai ne sai zai ta zazzane ta koyi namiji mace sai ne mata wannan zana a haka rigi kuma a tashi lafiya to wannan dai shine Malu, istik istimalu sirril azafir ne amfani da wannan kalan da ke dina kumba wanda fi kan na maa ma'alin kishirati inda wanda ke hana ruwa ya taba fata a wajen halwallah ففرد ففرد على المتوضئ واجبين أكون وند زي الولا أن يوصل الماء إلى جميع بشرته يسار واحد هدد دكا جنسا ويدخل في فيه في في ذلك الفار ولا وأنا ويدخل في ذلك الفار وأن كمبسة تشبه واستخدام واستخدام سبق للأظافر المناكير كنا أمفاني دوان نردين النقم با شيني كم با Yadda wusul al-ma'i ila jami' ajza'i al-yadi muta'assiran zai zama zai zama wahala a ce ruwa ya gama jiki ko ina akai wanka ko akai alwala fala yatimmu farjul wudu idan haka al'walla ba za ta cika ba akai wannan ta ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idan kuntum ilar salati faksulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ku waɗanda kuka yi imani idan kuka tashi zuwa alwala za ku yi sallah kenan idan kuka tashi za ku yi sallah to wannan faksilu wujuhakum wanke fuskokin ku wa aydiyakum da hannuwan hannuwanku ku almarafiq zuwa gwiwan hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunan ku wa arjulakum ku wanke kafafun ku su kuma ila sa'awain zuwa idanun sawu to da sauran kuma sunna na alwala ko wa ki shafa zuwa ta cewa dawo da shafan kai da sauransu waɗannan suna can wani wuri da annabi ya bayani to wannan su ne sharikan alwala kaga tun an ce a wanke hannu abin nan bayan an zo an tare ruwa ya tare abin nan ya tare bai yi ba wani da lam ya in ko alwala ba ta cika ba falam ta su hasala to sallah ma ba za ta inganta ba an yi ra'atin tarda ai bi adam kubul kabul salatiha wa ta mutafi ne hankali za ta yarda a sai sai sallah ba ta ba daga ta kamar ta sa ya ce wa'ad ka zila ko in na haka duk wanda ma za ta yi amfani da shi to wajibi ne ba duk sanda za ta yi alwala sai ta kau da shi ta goge da nan ta yi alwala ta in yi mai da da ya zama mafi ba ya fito na ƙarshe lubsul azafiri a suna'iya a wai tsala ta azafiri ya daini wa sadamai ne wannan shi kuma wannan ma shi ma da kafirai ke yin wannan amma yanzu an koma musulmi ma na yi shine a sanya artificial shi shine a zafirin suna'iyya artificial finger da ake sawa sai wata ta zo ta samu wasu akaifa zarga zarga su sa a yakin shiga gasa kamar akaifa kaji kamar kaji sun yi haka da yakin su don su da da a hannu ko a kaba wasu ce kwalliya shi ko kuma wata ta kyala ta. sai ta zama zargegiya sai ta zama zargegiya ka ganta ga sunan ya ta ba can gari ko ta kyala yatsun biyu ko yatsa uku ko yatsa ɗaya a cikin yatsunta ko na kafa ko na hannu wannan ba koyarwa maza Allah da su sallallahu alaihi Sallah. mace yanke kai ba ta ce na maza ma na yi duka amma ai ta ga yau mata ake wannan maza aka ta fasa ko yau kuma mata na ma nan muka ce bari a gama da na maza yau yau kuma ya na mata mhm. akwai wanda zai haɗa kama gaba ɗaya amma shi ba yau ba saboda muna jin tausayin wanda suka zo nan tun karfe uku gira ido ba zo zo jona wasu lulli ba wani shanshan sassa ya ta yi kyalkyali kamar kamar ma'aukatiya yalo yalo ana sa wa ita jiran ma na gani ta ba lulli ka ta sa a saba ba wani akwai ɗan misali cikin dangin da suke matsalaci ga jiran kamar jiran kurawa ya yi sosai an jira abu da ido aka ta su ba ba ka san ba giran ta bane hatta yi inuwa ba a cikin gida ta sa ido a ido ma duk ya ko gaba ne amma alama ne ya zama kamar idan mage su biya kuɗi sosai ba sadaka zai shirme to wannan abubuwan da ya shirme ne wannan abubuwa ne aka zo wannan sanya ta artificial kumba ko mutum ya samu ta makala ko ya sa wani abu a witala ta azafu da ya yadaini ko a yi tsawon yatsun hannuwa ba su zabo zabo ko na kafa ko zabo zabo وهذا فيه مخالفة لسنن الفطرة وأن الجباء أنساب مسنة النباوة كما جاء بيانها في حديث المتفق عليه ومن بيان سيزو أحاديثي وأن بخاري ده مسلم سنرويته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزع الله يأتي خمس من الفطرة أبو بوا بير سنة تكم سنة النباوة الاستهداد أي شيني أبنى ما أسكي لأشي مارا شيني وأنه wal da yin safiya ga maza da in mata su kuma ana nasu wani wanda in suna da bukatar yin shi su wannan gyara ne nasu na wannan ne wa kasu shari da aka gashin baki ba gemu ba ba gashin baki wa natful ibti da aske ko tsige gashin hamata ba a bari shi wa takalimin awafiri da aske yanke kumba wannan sunna ce guda biyar waɗannan kuma ana so mutum duk sadda aka yi kwana arba'in bai shirya waɗannan bayan aka wuce kwana arba'in ya yi laifi idan mutum hamartarsa ko mararsa ta wuce kwana arba'in ba a cire ba to an yi laifi an saba haka kun ba a barta ta wuce kwana arba'in ba yanke ba an yi laifi ga shi nan kuji rawa muslim fi sahihi an anas bin malik wa wukkita lana kuji an sanya mana lokaci fi qassi sharibi wajen aske gashin baki wa taqlimil azfari da yanke akaifa wa nakfil irti da cire gashin hamata wa halqil ana da aske gashin mara shine wancan na farkon istil aka fassara Allah nasruka akthar min 40 layla kada mu bashi sama da dare 40 in aka wuce dare 40 an saba wani wata rana ya taɓa yin abin nan da karatu ya kai ƙara wajen malamin sai ce shi sai a yi ta karatu baya ganewa yi, ya yi. malamin ya ce baya gata sai malamin nan ya ce mashi watakila ka bar wasu daga cikin sunna annabawa ko dai baka aske gashin hamasa ko baka aske gashin mara da ya fara yi shi kenan wani ya kara kaiwa aka ce to watakila baka wanke baki ko baka kwakwala kunne ko kuma baka aske gashin mara ko baka aske gashin hamasa rashin aske su yana sa mutum ba zai gane karatu ba in dai suka yawa to shi kenan sai ba wasu za su zama da wai har musulmi ne yanzu sun je asibiti in likita ta gan su da je wai suka je wajen awo ko za su haihu da ba za a ce cikin kayan su bai kursai reza saboda su sun saba ganin ban daban don aka ga musulma ta aske tas ta su kuma masu ah, amma fa cin burbe ne ya aka kai kika san ana asalin wurin kice masu annabi Muhammad ya ga mu shekara dubu da wani sai su tana ma kiwe da suka ga ita musulma ta san wannan ta ana fi ne koya mana su can su ne gamal gamal wata ma a zo za a zo a gani ita tun da mara ta fara gashi da ta wasu yawa ta tabi har ta yi kito har ita gashin ya yi kito da kai ya yi damal-damal wani ya koma ja wur, ya yi ja saboda al'azaba tun da ya fito ba ta ba su yawa wata har da farfata wallahi nan mata sai da suka ba mu ca sun zo a san haihuwa wata rana wata da aka zo mata aski to har da farfata domin wannan ba ta wace kuma an dama musulunci tun da aka ga musulma ce da ita ba sai a ɗauka su musulmi ne da ramai ba amma musulunci ai ya karantar da wannan alama ce ta kazanta a ga mutum ga aka fa zago zago ga mara cin cin fuska ga hamasta cin ita kuma ta ka biyu ba a ta ko ana ta gyaran ta ka biyu ba yanzu mai da aka ga na shafa mata ga na waye to in dai akwai gashi duk abin da zaka saba masa in daga safiya zuwa yamma dai kai da kai ka za ta buwaye ka ba ma so ya zo kusa da kai ba kana kwanta kai haka ai ka ji gau to wallahi kai gashi a ciki gashin to ita ruru shi ta kura ta ciki cinkuso gashi na ciki cinkuso so ya sha rana balle namiji ya riga ya je ya yi damal damal ya sha rana ya sha rana amma sannan ya zo kawai malam kuma ga gashin wata uku ciki ba ba aske ba ya za ka ji ka ji dam ya zama lokacin aka zo nan karatu sai wata ce shar Allah wala shar Allah in maza sun zo a gaya wa kaga wata tunanin tana ta azawa aka yi magana wani baki da ce in maza sun zo a gaya ba, a gaya masa karatun nan sosai to saboda haka shi ne abin nan dinsu A cikin mota mota ta ci ka ba san ka dauko ya cikin mota wani ka dauka mota dole ka da turare ka a ta saboda cikin shigo malam sai ka cikin mota to ai wata za ka gani ga shi ka ta suna magana ya ka tana kai ka duba ka gaba guri ashe shi ne ku shi ne dum ka mutum ya rika yin tsafta gwargwada abu ne dinsa ya wanka ya wanke hamata a aske gashin hamatan da ke ciki in ba a aske gashin hamatan nan ba ko ka yi wanka da soso da sabulu wallahi an jima da ka ƙara yin gumi sai ya yi gum maza da mata sai ya fara Allah ya kai mana sai da yana bayani wajen wanka yace in za ka je wanka ka rika lura da irin inda ya kamata ka tabbatar kana ba shi kula ta musamman yace kaga wuyanka indin kunnenka matsi matsinka hamatarka ina ne wannan ka rika ba shi kula ta musamman wajen wanka dan ko kai in ba ka ba an jima kana yin gumi zai koma ka ji shi mu to saboda an ka gaba daga nan ma amma wani gaban wai shi da ba ta shi ta kai kara ta ce shi bai wanka kullum ya zo sai a jikin mu kawai shi ne dalilin da sai ce so ga takarda don ya sake ta sai ta auri kwaɗo ne ka Allah wala ka ko shi da wani ma ba ko ya kwanta ya tashi wallahi sai an cire riga ne in nan aka zo aka kwanta ita ta zo an jima ta kwanta ka gam ta ce oga ya yi bacci a nan ya yi dare ba a za a yi zai na iya yi a wasu ya tsabta da gwada hannu kowa yi abin da ya tattata tsabta na za ba kuma na lina ya shiga ya ce abin da tsabta ce abu mai kyau ne eh, a yi tsabta ne ya da suke shi abin da ya kamata kada ya bari ya faso ita ba mace kada ta bari ya faso kowa kada ya bari ya faso ya faso kai kakka faso ke ma kakki faso a gyara jiki kowa gyara abin ya kamata ya yi سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين من الله رب العالمين. Thank you.